radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba inda zamu gabatar muku da shirin nan na mu koma noma daga nan kuma sai mu gabatar da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har ma lokaci zamu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu bin kwana da ku. wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha biyar ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da shida ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira ya. masu ware kun san cewa shekaru 61 da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan agustan shekara ta 1960 kasar congo wacce aka fi sani da congo brazzaville ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa in mulkin mallaka turawan portugal na dai suka fara shiga kasar a cikin karni na goma sha biyar kafin nan kuma congo brazzaville bangare ne na kasar congo babba wacce ta hada da congo kinshasa da congo zaire da kuma angola sai kuma daga baya turan faransa suka mame kasar su kuma mai da ita mallakin su har zuwa lokacin da samu yancin kanta a rana irin ta a shekara ta 1960 masu saurari ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau shugaban kasar iraki na lokacin saddam hussein ya aike wa shugaban kasar iran na lokacin aitullah hashimi rafsanjani wata wasiƙa inda a ciki yake nuna amincewarsa da yarjejeniyar raba kan iyakar kasashen biyu wacce aka cimmawa a birnin algiers na ƙasar algeria a shekara ta 1975 a zamanin sarki sha kafin haka dai saddam hussein ya keta wani yarjejeniya a gaban 'yan jaridu a birnin bagdaza ya kuma sha alwashin sai ya kifar da sabuwar gwamnatin jamhuriyar musulunci a kasar iran a cikin 'yan kwanaki da kuma ya fada wa kasar iran inda yaƙi inda aka gwabza yaki a tsakanin kasashen biyu na tsawon shekaru takwas ba tare da ya samu nasarar kifar da gwamnatin kasar ta iran ba sannan aka dakatar da buɗewar juna wuta ba da jama'a ba saddam hussein ya mamaye kasar kuwait wanda tun daga lokacin ne kuma ya shiga takun saƙa da aminansa a kasashen turai waɗanda suke taimaka masa a lokacin da yake yaki da kasar ta iran da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru goma sha shida suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan agustan shekara ta dubu da biyar sojojin isra'ila da kuma yahudawa 'yan sharori zauna suka fice babu shiri daga yankin zirin gaza wanda yake yammacin palestino wanda suka mame yahudawan sun mame wannan yanki ne dai a yakin kwanaki shida tare da kasashen larabawa a shekara ta 1967 amma da cewa dai isra'ila ta cimma yarjejeniya da gwamnatin falasinawa mai kwarekwaren cin gishin kai akan cewa za ta miƙa iko na wasu yankunan palestinu waɗanda mamaye daga ciki har da yankin zirin gaza a shekara ta 1993 amma isra'ila ta ƙin aiki da wannan yarjejeniya har sai da falasɗinawa a yankin suka fara bore na intifada wanda suke kira da boran al'agasa bayan kisan dinawa masu yawa a yunkurin murkushe wannan bore rana irin ta yau alatilas yahudawa sun fice daga yankin zirin gaza masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. A ƙasar Afghanistan mayakan ƙungiyar Taliban sun shiga birnin Kabul fadar mulkin ƙasar a yau. majalisar dokokin kasar iran ta sanar da shirin ta na mara baya ga duk wani shiri na yaƙi da cutar corona a faɗin ƙasar a najeriya kuwa kamfanin mai na kasar nnpc ya yi asarar fiye da naira biliyan 473 wurin sarrafa matatun mai na kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke ma'aikatar harkokin cikin gida a kasar afghanistan ta sanar da cewa mayakan kungiyar taliban sun shiga birnin kabul a yau kamfanin dalancin labaran kasar rasha ya bayar da rahoton cewa ma'aikatar harkokin cikin gida a kasar afghanistan ta sanar da cewa mayakan taliban sun fara shiga birnin kabul ne a yau ta dukkanin bangarorin birnin bayanin ya ce bayan shiga birnin sun mamaye jami'ar kabul wadda take yammacin birnin inda sa kafa tutocinsu a kan gine-gine da suke cikin jami'ar sannan kuma yanzu haka suna ci gaba da ƙara nasawa zuwa wasu sassa na gefen birnin tun da jijjifin safiyar ne dai aka fara kwashe kayayyaki daga ma'aikatan gwamnati kamar da kuma wasu daga cikin jami'ai suka fara ficewa daga birnin a ɗaya bangaren kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto daga ɗaya daga cikin kwamandocin ƙungiyar taliban daga birnin doha na ƙasar qatar cewa sun buƙaci mayakansu da kada su yi amfani da ƙarfi a cikin birnin kabul hakanan kuma sun buƙaci mayakan nasu da su bada da dama ga duk wanda yake son ya fita ya bar birnin don ƙashin kansa ba tare da an taɓa kowa ba hakanan kuma sun bukaci a tabbatar da cewa an bayar da kariya ta musamman ga mata da kuma ajiye su wurare masu aminci a birnin da kuma kare mutuncinsu a nasa bangaren shugaban kasar ta afghanistan ashraf gani yana ci gaba da tattaunawa da bangarori daban-daban dangane da halin da ake ciki da kuma yadda za a kauce wa zubar da jini kamar da kuma majiyoyin fadar shugaban kasar ta afghanistan suka tabbatar da cewa shugaban zai miƙa wa taliban mulki ba tare da wani ja in ja ba ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta buƙaci dukkanin ɓangarori a ƙasar ta afghanistan gwamnati da kuma taliban da su dakatar da buɗe wuta kuma su koma kan teburin tattaunawa kamfanin dillancin labaran ekna ya nakalto da kamfanin dillancin labaran jona cewa a cikin bayanin da kungiyar kasashen musulmin ta fitar a safiyar yau lahadi ta buƙaci dukkanin ɓangaren ƙasar afghanistan gwamnati da taliban da su dakatar da buɗe wuta kuma su koma kan teburin tattaunawa ba tare da wani ɓata lokaci ba bayanin kungiyar ya ce babu wani abu wanda yake mafita kuma hanyar kawo ƙarshen mawuyacin halin da ƙasar afghanistan ta shiga illa mayar da takubba a cikin kube kuma dukkanin bangarori su dawo su zauna kan teburin tattaunawa kungiyar ta ce a shirye take ta bar da dukkanin taimakon da ya rataya a kanta wajen ganin ta hada dukkanin bangarori na siyasa da kabilu da kuma na addini a kasar afghanistan akan teburin tattaunawa domin rashin yin hakan shine zai iya kai kasar ga fadawa cikin wani yanayi mafi muni wanda ba a san sa ba to jama'a masu hari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran majalisar dokokin kasar iran ta sanar da cewa za ta amince da duk wani kuduri wanda za a gabatar mata dangane da fitar da kudade wajen yaki da cutar corona a faɗin kasar shugaban majalisar dokokin kasar iran muhammad bakir kalibab ne sanar da hakan inda ce babu shakka akan cewa majalisa za ta kasance tare da dukkanin bangarori wajen ganin an haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin bayan cutar corona a faɗin ƙasar ya ce bisa ga umarnin jagora dole ne a samar da wadatacciyar allurar rigakafin corona tare da tabbatar da cewa an yi wa dukkanin mutanen ƙasar wannan allura a cikin ƙanƙanin lokaci galibab ya ƙara da cewa a halin yanzu akwai allurar da ake amfani da ita a cikin gida akwai kuma wadda ake shigowa da ita daga ƙasashen ƙetare kuma akwai buƙatar ganin an tanadi yawan allurar da za ta wadace ƙasar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa akan haka ya ce majalisar dokokin ƙasar a shirye take ta amince da duk wata buƙata wadda za a gabatar akan ware isassun kuɗaɗe daga bitulmali na gwamnati domin shigo da allurar rigakafi da kuma sauran kayayyakin da ake bukata wajen yaƙi da wannan cuta kamfanin mai na najeriya nnpc ya yi asarar naira biliyan 473.3 a sarrafa matatun mai a tsakanin watan janairun shekara ta 2015 zuwa fabrairun shekara ta 2021 kamar da yadda wani sabon rahoto da kamfanin bincike na tattalin arziki sbm intelligence ya tabbatar rahoton mai taken matatun man najeriya ya ce kamfanin mai na npc ya tafka babbar asara ta kimanin naira biliyan 473.3 ne wajen sarrafa matatun mai na ware fatakwal da kuma kaduna rahoton kuma ya bayyana cewa ba a cika yin amfani da matatan ba a tsawon waɗannan shekaru sannan kuma ba su da ingancin da ake bukata wajen gudanar da aiki na tace mai duk da irin makudan kuɗaɗe waɗanda ake narkawa a kansu hakan kuma rahoton ya ƙara da cewa tun daga watan yulin shekara ta 2019 dukkanin matatun uku abinda suka samar bai wuce kashi 6.8 na dukkanin abin da ya kamata su samar ba inda daga watan yulin shekara ta 2019 ya zuwa watan fabrairun shekara ta 2021 da muke ciki asarar da waɗannan matatu suka tafka ta kai ta naira biliyan 185 a cikin irin wannan yanayi ne da ake ta ƙara samun asara mai yawa a waɗannan matatu a cewar rahoton gwamnatin najeriya ta dukufa wajen kara narka ɗaruruwan biliyoyin nairori a kansu inda majalisar zartarwa ta tarayya ta amince da dala biliyan ɗaya da rabi wato kimanin naira biliyan ɗari shida da shida domin gyara matatar fatakwal a watan maris nan ma an amince da naira biliyan ɗaya da ɗigo arba'in da takwas domin gyaran matatun mai na kaduna da kuma wari wanda kuma duk waɗannan ɗaruruwan biliyan nairori da matatun suke laƙumewa babu wata riba wadda gwamnatin tarayyar najeriya ta samu sai ma karin asara to jama'a masu rare karshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na mu koma noma. Shirin da ya saba bijiro muku da al'amuran da suka shafi noma da kiwo daga nan Radio Hausa VOH. To shirin na yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan yanayin tafiyar damana a bana. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Oh, To madalla kamar da watakila ku suka ji da farko shirin a yau na dorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan yanayin tafiyar damana a wasu sassan kasashen yammacin Afirka. A cikin shirin da ya gabata dai idan ana tune mun fara tattaunawa ne da Malam Ibrahim Iro Mudaki Awe daga karamar hukumar Awe da ke jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya ya kuma bayyana mana cewa game da batun saukar damina a bana sai hamdala idan aka kwatanta da barawar haka. saboda a halin da ake ciki yanzu damuna ta kankama a kusan ko'ina to a ci gaba da hirar da muka soma da shi yau za mu ji ne inda aka kwana game da shirin nan na haɗin gwiwar gwamnatin jihar nasarawa da gwamnatin tarayya wanda ya tanaji warewa makiyaya filayen kiwo na zamani da ake kira ruga kan hakan kuma ga abin da malam ibrahim iro modake awe da ke karamar hukumar awe daga jihar ta nasarawa ke cewa Cho, malam hassan lallai wannan shirin na gwamnatin tarayya wanda ta yi wa kira da ruga ko kuma a ce tsugunar da filani makiyaya a waje ɗaya domin samun musu da guraren kiwo na zamani to a ranar alhamis biyar ga wannan wata na agus gwamnatin jihar nasarawa haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya sannan kuma da tallafin ƙasar Nezalat sun zo sun ƙaddamar da wannan shirin a nan ƙaramar hukumar Awai. Sun ce Nasarawa tana da Grazi Rizam guda shida, amma an fara da Awai lura da cewa idan ka tattara dabbobi da makiyayan da suke a kan ƙananan hukumomi uku da suke a jihar Nasarawa a Waikiya na Doma da suka haɗa iyaka da Benue kuma inda aka fi samun rikice-rikice to makiyayan da suke a waɗannan gurare za ka iya ka haɗa jihohin arewa maso yamma ko kuma maso gabas in ka cire taraba guda biyu baka samu makiyaye yawan dabbobin da suke a wannan iyaka to lura da waɗannan abubuwa gwamnatin jihar nasarawa ta shirya tsugunan da makiyaya to amma a hali yanzu dai abun yana a rubuce ba mu gani a aikace ba domin gurin da ake faɗi sun na faɗin ko kadada dubu ishirin ne za a ware to dai na ɗan manta bayanan to wannan guri ya yi kaɗan ina ga za a iya cewa watakila ma bai fi kai ko filanin da suke a ɗaya a nan ƙaramar hukumar a wai da kyar kowane idan an ce zai kai dabbasa za ta isa sannan kuma dajin da ake magana suna ne duk an cefanar da ci zuwa ga manoma to mu dai za mu sa ido mu gani. To ko za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da alkawarin gwamnatocin? Gaskiya Malam Hassan Barka ba za a ce kwalliyan ba ta gama biyan kuɗin sabulu ba. Ina ga dai kwalliyan nan dai gaskiya to za a iya cewa ta ɗebo ruwa ta ɗebo ruwa to saura a ga za a iya a yi wanka da ruwan nan ko kuma wari ne da ruwan sannan a je ga sabulu ma a sayo sabulu in an ji ruwan baya wari kana abun nan domin yanzu farawa ne kuma kowane ya san yadda gwamnatoci suke a najeriya wato a ɓangare guda gwamnatoci suna yin ya ƙoƙarinsu abinda muke lura kenan amman matsala gaskiya wasu guraren daga iyayen ƙasa domin akwai bayanan da muke samu wanda ina kan bincike a kai ban tabbatar ba cewa waɗanda aka ba wa alhakin kula da wannan dajin ko kuma waɗanda dajin yake su, sun sayarwa da wasu manyan manoma kuma akwai wanda aka bani sunansa wanda yake kwamishina nema a wannan gwamnatin na jihar nasarawa an sayan mai da wani waje wanda ya yi gona a cikin wannan dajin da ake magana na grazing to kaga idan ana yin haka ta yaya waɗannan abubuwan za su faru to mu dai mun sa ido mu gani sannan kuma ƙarin bayani malam hassan barka a akan shi wannan rugaɗin wato yanda tsarin suka tsara sun ce za su ɗau mutum sittin na farko ne kowane zai ba da yaronsa da kuma sa wanda za a je a koyar da ki yanda za a yi kiyon zamani wato a inda za su buɗe ɗin? To dai sun ce daga dai wannan wata na August zuwa watan tara za su yi ƙoƙarin ciuka ciyawa wanda zuwa nan gaba za a fara koyarwa a bisa waɗannan dabaru to yanzu mu dai za mu jira mu ga abin da lokaci zai yi to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin abin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya taimaki To yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin ranakun juyayi na zagawa shahadar Imam Hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jika manzan Allah Imam Hussein alaihi salam. To a yau shirin namu ya gato muku Mehdi Shur ne a cikin wannan waka da ya gabatar mana ta juyayi. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. encher. میزنم از عشق در دل کنم جان همه سینه زنان نگران همه سینه زنان به غمت دل دادم ای جان همه سینه زنان نگران همه سینه زنان به غمت دل دادم دوست تو رو به غیر تو نزدم یا حسینت تا به زیر لحدم نروی از یادم سار الله هوا عبدالله To a gaishe ka Mahdi Salah Shura cikin wannan waka da gabatar ta shahadar Imam Hussein alaihi salam. Da fatan mu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin ceton wanzan Allah annan Muhammad tsaya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka. Kuma anan zan jalin zamu shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki amma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni na kan cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. da wannan zamu karkar shirin namu sai Allah kai mu can anjima da yamma za a ce mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a yi na cikin koshin lafiya